والآتبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 24 ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da 27 ga watan januwari shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu ƙaunin layi ta'ala wa hal a taka bismillahi rahmanu rahim bismillahi rahmanu rahim babu ƙaunin layi ta'ala babu inda Allah ta'ala yake cewa wa hal a taka hadithu musa shin labarin musa ya zo maka an gane shin labarin annabi musa ya zo maka na'am wa kallama Allah Musa taklima da kuma inda Allah ta'ala ke cewa Allah ya yi magana da Musa matkar magana. Haddasana Ibrahim bin Musa. Babu wanda mun yi shi? حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام بن يوسف اخبرنا معمر عن الزهري an sa'id bin Musayyaf an abi hurairah radiyallahu anhu qal an karbo daga sa'id bin musayyab daga abu huraira Allah ya kara mishi ya zai ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi ya ce lailata ya bi ra'aytu musa daren da aka yi isra'i gani naga annabi musa alaihi salam wa idha huwa rajulun darbun rajulun sai ga shi mutum ne darbun mutum ne wanda yake mara kauri shi mutum ne wanda yake mai karamin jiki mana mara kauri a rajulul kuma gashi wato ya yi kum ɗin gashin shi gashin shi kamar an taji ka annahu mere jani sha'una kai ka ce shi kamar yana daga cikin mazajen kabilar shanu'a wa ra'aytu isa fa idza huwa rajulun rab'atun ahmar ga annabi isa sai ga shi mutum ne mai matsakaicin girma shi ba dogo ba shi ba gajere ba kuma ahmar mai jan kala ka annama faraja min dimati Kamar ya fita daga kabilan dimas wato yanayin kalan shi kaman kalan mutanen dimas sunan wani gari ne wa ana ashbahu waladi ibrahima alayhi salatu wassalam bi a cikin yaran annabi ibrahim alayhi salam na fi kamanceceniya da shi hmm. a cikin yaran annabi ibrahim na fi kamanceceniya da shi na fi kama da shi an gane manzo sallallahu alaihi sallam, ya fi a cikin jikokin ibrahim gaba ɗaya annabi ya fi kama da shi sallallahu alaihi wa sallam. wasallam ثم أتيت بإنعين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر sannan aka zo min da ƙwarya guda biyu a cikin ɗaya daga cikin ƙwarya akwai nono a cikin ɗaya daga cikin ƙwarya akwai giya fa qala ishrab ayyuhuma shi'it sai mala'ika ya ce min ka sha daga wanda ka ga dama daga ciki a cikin in ba ka sha ƙwaryar nono ko ƙwaryar giya ka zaɓa fa kasul labana fa sharibtu sai na karɓi nono sai na sha fa qila akhadta fitrata aka ce ka zaɓi addini ka zaɓi sunna amma innaka law akhadta al-khamra ghawat ummatuka amma lalle kai ya rasulullah da ka karɓi giya da al'umman ka san hallaka an gano wani ko nono da ka karba din nan ya ce shi al'ummanka eh حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الآلية حدثنا ابن عمي نبيكم يعني ابن عباس يا شي أبو الآلية يا wato وتدن أمن النبي يا بل labari? yana nufin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ya bar labari ayin nabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya karbo daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yanbaghi li abdin an yaqula ana khairun min yunus ibn matta baya kamata ga bawa ya ce ni na fi alkhairi fiye da yunus dan matta wa nasabahu ila abi sai manzon Allah ya jingina annabi yunus zuwa ga mahaifinsa baya kamata mutum ya bude baki ya ce manzan Allah ya fi alkhairi fiye da Yunus bin Matta wannan hadisin ta duba zahirinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a fifita a fifita shi akan Yunus bin Matta a gari to shin manzan Allah yana nufin cewa wato Yunus bin Matta ya fi daraja ko kuma Yunus bin Matta da manzan Allah darajarsa daya ba abin da yake nufi kenan ba abin da yake nufi kada mu wulakanta sauran annabawa mu zo muna daga namu mu wulakanta annabi yunus mu zo mu daga ainihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na fatan gane wannan wato mu dinga cewa ai annabawa mu sun fara ku daraja babu wulakanci an gani da kuma kaskantar da sauran annabawa ba daidai bane misali manzo Allah ya faɗi wannan babu tawazu'u kada ku dinga fifita ni kuna cewa na fi kaza na fi kaza yauwa irin wannan ana faɗin shi ne idan bukata ya taso idan bukata ya taso shine za a iya faɗan cewa a cikin manzanni gaba ɗaya ba mai daraja kamar manzan Allah amma haka nan kawai babu dalili a ringa yin wannan magana zai zama to kamar nau'i ne na wulaƙanta sauran annabawa alhali dukkan annabawan Allah gaba ɗaya Allah ne ya aiko su wajibi ne a matsayin mu na musulmi mu mutunta su an gane wannan ko to shi yasa manzo Allah ya ce mu daina faɗin wannan magana na'am sanan ko fasara na biyu kada wani mutum ya ringa buɗe baki ya ce ni na fi annabi Yunus daraja idan mutum musulmi ya buɗe baki cewa shi ya fi annabi Yunus to ana jin tsoro zai iya yin rida kai musulmi ka ce ka fi annabin Allah daraja na fatan gane wannan daga wannan kuskure ne misali na'am wa zakara annabi sallallahu alaihi wasallam lailata usri bi manzo sallallahu alaihi wa sallam, ya ambaci daren da aka yi isra'i da shi faqal sai ce Musa Adamu tuwalun annabi Musa wato mai jaffata ne sannan kuma dogo da shi yana da tsawo ka annahu ne rijali sha'una wato kai ka ce shi kaman wato mazaje ne na kabilar shanu'a wa qal Isa aji ta ja'ad marbu'un annabi Isa dunkulalle ne kuma sannan wato mai matsakaicin tsawo in an ce ja'adun wato duk gabobin shi gaba sun mannu kowane gaba ya zauna inda ya kamata an gane kowane gaba daga cikin gabobin jikinsa ya kama sosai sannan kuma shi mai matsakaicin tsawo ne wa zakara malikan khazinan nar sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci malik mai tsaron wutan jahannama wa zakara dajjal sannan kuma ya ambaci dajjal duka baki daya na'am حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ايوب السختياني عن ابن سعيد بن جبير عن ابن سعيد بن جبير عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنه daga Abdullahi dan Abbas Allah ya tara musu yarda cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam lamma qadima al-Madina lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya zo Madina wajadahu da ya hijira daga Makka zuwa Madina wajadahum yasumuna yawman yani ashura sai ya samu mutanen madina suna azumin wata rana bi ma'ana suna azumin ashura fa qalu hadha yawmun azim eh sai manzo Allah ya tambaye su me yasa kuka ware wannan rana ashura kuna yin azumi a gare shi hmm. sai suka ce hadha yawmul azim hmm. wannan rana ashura rana ne mai girma wa huwa yawmun najjallahu fihi musa shine yini wanda Allah ta'ala ya ceci annabi Musa daga sharrin Fir'auna wa agaraka ala fir'aun eh kuma Allah ta'ala ya nutsar ya nutsar da ainihin iyalan Fir'auna fa sama Musa shukura lillah sai annabi Musa alaihi salam yayi wannan azumi saboda godiya ga Allah subhanahu wata'ala fa qala ana aula bi Musa minhum fa sama to sai manzo Allah yake ni na fi cancanta da annabi Musa fiye da su ni na fi cancanta da annabi Musa fiye da Yahudawa fa samahu sai manzon Allah yayi wannan azumi wa amara bi siyami kuma yayi umarni da ayi azumi to wannan hadisi me zamu ci akan shi hadisin nan ya nuna mana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam bai fara yin azumin ashura ba sai lokacin da ya zo madina da ya madina sai ga mutanen madina kafiran makka suna yin azumin ashura sannan yahudawa ma suna azumin ashura sai ya tambaye su ya ce me yasa kuke azumin ashura suka ce haza yawmun azim wannan wani yini ne mai girma wa huwa yawmun najjallahu fihi musa wa Agraka, ala fir'aun shine yini wanda Allah ya ceci annabi musa daga sharrin fir'auna kuma ya nutsar da ainihin iyalan fir'auna a nan wajen fasama musa shukuran lillah sai annabi Musa alaihi salam sai yi azumin Ashura don godiya ga Allah to sai manzo Allah ce to idan har ya zama to ku Yahudawa kuna azumin Ashura to ni na fi dacewa da annabi Musa fiye da ku sai manzo Allah yi azumin Ashura kuma yayi umarni a yi kenan a nan wajen mu ma za mu iya duk wani yini mai daraja mu yi azumi a cikinsa duk wani yi ne mai daraja misali kamar a ce na a ce lokacin da aka haifa annabi a farko a ce lokacin haihuwar manzo Allah mu ware shi da yin azumi tun da rana ne mai daraja sannan lokacin da manzo Allah ya yi hijira mu ware shi da azumi lokacin da manzo Allah ya yi mi'raji mu ware shi da azumi duk wasu kwanaki masu daraja mu ware su da azumi shi haka abin yake to kaga masu yin maulidi sun kafa hujja da wannan hadisin cewa abin da yasa suke maulidi ai ga ainihin manzan Allah ya tambayi ainihin mutanen Madina me yasa kuke azumin Ashura da ce saboda yini ne mai daraja saboda yini ne wanda Allah wata ala ya halakar da kaza Allah yake ta annabi Musa to in har ya zamanto za a yi azumi saboda yini ne wanda mai daraja wanda Allah ya ci annabi Musa to yinin da aka haifi manzo Allah ba yinin kuma da aka sauka wa manzon Allah da alqur'ani ba yinin da manzo Allah ya samu nasara akan kafiran maka yakin badar yawmul furqan yawmul furqan yawmul taqal jama'an yinin da manzo Allah ya isra'i da mi'raji ba duk ke kenan ya kamata mu ware su musamman da yin azumi ina fatan gane wannan to sai zama to manzan Allah fiyayyen halitta din wanda aka ba sakon manzan Allah bai ware bai ware ainihin da nake kadar da yin azumi ba sai dai azumin Ramadan da aka yi ko bai ware Isra'i da Miraji ba ba mu ga manzan Allah lokacin Isra'i da Miraji yana yin azumi ba haka nan sahabbansa ba mu ga suna yin azumi a lokacin ba misali sannan lokacin da aka yi yakin badar ba mu ga ainihin magabatan mu sun ware shi musamman don yin azumi ba kaga da wannan sai muka fahimci da a ce alkhairi ne da sun riga mu yin sa duk wani abu na alkhairi wayannan bayan Allah sun fi mu sanin shi za su riga mu yin shi an lura ko to masu yin maulidi da suka dogara kan cewa dalilin da yasa suka yi maulidi daga ciki akwai wannan hadisin sai to wannan hadisin dai abin da ya nuna mana azumi ne ku kuma kuna sharholiya ne da maulidi ko idan lokacin maulidi ya zo shin masu maulidin azumi suke yi da suke yi kaɗe-kaɗe da raye-raye wani lokaci ma da aikata wasu ayyuka ma wanda sun za su iya zamantowa shirka da Allah hmm. duk ana aikatawa da maulidi kuma fahimci wannan aiki hmm. to saboda haka masu yin maulidi ba sa yin azumi masu yin maulidi suna ma yin yin sharholiya ne a wannan lokaci wani lokaci ba su kauce hanya saka ba za ka hana shi ba wannan alkiyasu ne ma alfari inda da gaske suna so ne ku su yi koyi da manzo Allah manzo Allah duk litinin gaba daya duk litinin manzo Allah yana yin azumi hmm. yace abin da yasa nake azumi litinin saboda litinin shine ranar da aka haife ni ina so in gamu da Allah a wannan rana ina da yin azumi su kuma sai suka sanya ranar da aka haifi manzan Allah sai suka sanya shi ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye ana kaza ana kaza to kaga wannan bai samu shiga ba inda daga sai suke to duk ranar litinin ma, duk litinin ba wai sai shekara ya zagayo ba duk litinin ya zagayo ya kamata su yi azumi an gane ku saboda koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am babu kaulin lahi ta'ala babu magana Allah subhanahu wa ta'ala wa wa'adna Musa 30 laylatan wa tamannaha bi ashrin Allah yace mun yi alkawari ga annabi Musa wato kwana 30 dare 30 sai muka cika wannan dare 30 da kwana goma ya zamanto kwana arba'in. fatamma miqatu rabbihi 40 laila sai miqatu ubangijin shi wato ganawa da ubangijinsa sai ya cika dare 40 dare 40 annabi Musa yana ta ganawa da ubangiji Allah ta'ala yana ba shi dokoki wanda zai isar da shi zuwa ga al'umma wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qawli to a lokacin da Allah ta'ala ya kira annabi Musa alaihi salam ya zo su gana sai annabi Musa sai ce wa ɗan uwansa haruna ni fi qaumi kamar maye min ga mutane na bi ma'ana ka wakilce ni a cikin mutane na wa asali sai ka gyara halayen mutane ka gyara musu akida ka gyara musu ibada ka gyara musu mu'amala wala tattabe sabiral mufsidin kada ka bi hanyar mabarnata Musa limi qatina wa kallamahu rabbuhu a lokacin da annabi Musa alayhi salam ya taho zuwa ga miqatu mu ubangijinsa ya yi masa magana qala rabbi arini anzuru ilayk sai ce ya ubangiji ka nuna mu in ganka ya ji daɗin maganan Allah subhanahu wata'ala qala sai ya Allah nuna mu in ganka sai Allah ya ce lan ba za ka taɓa ganina ba ai lan tarani fi duniya ba za ka taɓa ganina ba a duniya me yasa muka ce ba za ka taɓa ganina ba a duniya a gari mun faɗa ka saboda akwai wata aya da za mu iya haɗa ta da wannan aya ɗin wannan aya shi ne wujuhun yau mai izin nazira ila rabbiha nazira wasu fuskoki a wannan rana suna cikin ni'ima ila rabbiha nazira suna kallo zuwa ga ubangijinsu ka gano da wasu fuskoki a wannan rana suna cikin ni'ima suna ganin ubangiji su wane ne shi ne fuskokin muminai muminai gobe kiyama za su ga ubangiji sannan ga hadisai nan mutawatirai da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innakum satarawna rabbakum yawmal qiyama kama tarawna hadha ash-shams la tuzamuna fi ciki. lalle ku za ku ga ubangijin ku gobe kiyama kamar yadda kuke ganin wannan ranar ba a zalintan ku a wajen ganin sa ina fatan gani to kaga wannan ya nuna gobe kiyama lalle mu'mine za su ga ubangiji kafirai ne aka haramta musu ganin ubangiji gobe kiyama an gane ku to saboda haka annabi Musa ya nemi ya ga ubangiji a nan duniya Allah ya ce ba za ka gani a nan duniya ba saka ba a ganin Allah a nan duniya ana ganin Allah ne gobe kiyama kuma mai ganin Allah din shine mumini wanda ya imani da Allah subhanahu wata'ala na'am ila qawlihi wa ana awwalul mu'minin eh Allah yake lan tarani eh. walaki min zulilal jabal Allah ba za ka taba gani na anan duniya ba sai dai ka duba zuwa ga wannan dutsen fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani idan dutsen ya tabbata inda yake da sanin zaka gani falan ma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sayda a lokacin da ubangiji ya bayyana bayyana irin nasa wanda ba irin na halitta ba ya bayyana zuwa ga dutse hmm. ja'alahu dakkan hmm. sai ya sanya dutsen ya zama dandakakke wa karra Musa soyika sai annabi Musa alaihi salam sai ya faɗi sumammi falan ma a faɗa yayin da ya farka daga wannan suma ala sai ce subhanaka tubtu ilaika ce hmm. tsarki ya tafata gare ka hmm. na tuba zuwa gare ka dangare da neman in ganka a nan duniya wannan maganar da na faɗa cewa ina son in ganka a nan duniya na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minin hmm. kuma ni ne farkon wanda ya mika wuya zuwa ga dokanka ya Allah hmm. an gane wannan ko hmm. na'am yuqalu dakkahu zalzalahu eh ana cewa dakkahu ai ya girgiza shi fa dukkata fa dukkatina ai ji ila aljibal karwajida na'am an sanya an nike dutsen an sanya duwatsu kaman guda daya kama qala Allahu azza wa jalla anna samawati wal arda kanata ratqan kamar yadda Allah ke cewa lallai sammai da kasai sun kasance da a dinki a amanna da juna walam yakun huma mm. sai muka rarrabe su daban-daban mm. walam yakul kunna ratqa bike sun kasance amanna ba multasifataini eh bike sun kasance suna like da juna ba kana ta yace mm. ushribu ay eh, ushribu an cakuɗa musu sannan maraki saubun musharrabun masbugun tufafi wanda yake an gauraya shi wato mazbuk wanda yake an rina shi ne shi ne ma'ana musharraf an rina shi qala ibn abbas in bajasat bajasat ma'ana in bajasat in fajarat in fajarat ya bukugo wa inna takana al-jabala fawqahum oh, oh, ba rafa'na lokacin da muka daga dutse a saman su hmm. rafa'na muka daga shi ma'ana حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابي نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن كربو daga ابي سعيد الخدري الله يقرا musu yadda yake عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace annasu yasquna yawm alqiyama mutane za su suma ranar alqiyama fa kunu awwala man yufik sai zaman to ni ne farkon wanda zai farka daga wannan suma din fa idza ana bi musa akhidun bi qa'imatin min qawa'imil ard yau idan na farka daga suman sai in ga annabi musa ya kama wani kafa daga cikin kafafuwan al'arshi din ya kama kama al'arshi ya rike fala adari afaqa qabli am juziya bi saqati sur to ban sani ba shi annabi musa ya riga da farkawa ne daga suma din ko kuma an saka mai ne da wannan suma din da ya a dole sina ka san an ce lokacin da annabi Musa ya nemi zai ga ubangiji Allah ya ce ka duba zuwa ga dutse idan dutsen nan ya tabbata a inda yake za ka gani falan ma jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakan wa kharra Musa sayda ko ai a lokacin nan da dutsen ya nike annabi Musa ya faɗi somambe to shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya cewa fala adari ban sani ba a faka kabali shin ya farka ne gabani na am juziya bisa a kashi ko kuma an saka mai da wannan suman da ya a kan dole zina sai aka saka mai da wannan farkawan eh haddathani abdullahi bin muhammad al-jufi na'am haddathana abdurrazzaq akhbarana ma'mar an hammam an abi hurayra radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurayra Allah ya kara mishi yadda yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce. laula banu isra'il lam yaqnazil laham da ba dan banu isra'il ba da nama bai rube ba walaula hawawu lam takun unsa zauja haddaha eh, da ba dan bani isra'il ba da nama bai rube ba kenan banu isra'il sun suka janyo nama ya fara rubewa an gani hmm. malamai sun ce asalin wannan lalle bani isra'il sun boye nama na ainihin salwa naman da Allah a wato wannan bai wanda Allah ya musu na salwa din nan hmm. idan suka ci suka koshi maimakon su ba sauran mutane sai su ɓoye saboda rowa kuma alhali Allah ta'ala ya riga ya hana su haka Allah ya ce in kuka ci wannan nama na salwa sauran abin da ya rage ku baya sadaka to sai zama zamanto suna ɓoyewa a lokacin sai Allah ya musu azaba da lalacewan shi in suka ɓoye shi suna zuwa sun koma za su ce sai su ga ya lalace an gane ku hmm. Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ka ku ɓoye kuma Allah nan kuna roƙon shi zai biya muku bukatar ku ba wai in kun roƙa yanzu in kun nema nan gaba ba za a baku ba duk sanda suke jin yunwa suka roƙa za a ba su amma abin mamaki sai gashi nan suna ɓoye abincin suna ɓoye wannan nama na salwa to shine Allah subhanahu wata'ala sai yayi musu azaba in suka ɓoye sai ga ya lalace to wannan shine sababi wanda ya zama to nama ya fara lalacewa a duniya an gane wannan ko hmm. to wanda cewa ma'anar hadisin da ba don bani isra'il sun sunanta ainihin boye nama ba har ya zama to ya fara wari da nama ba zai yi wari ba an gane ko sun aikata zunubi ne sai wannan zunubi ya janyo sharri ga al'umma ila yawmil qiyama an gane ko Allah ta'ala baya son rowa idan Allah ta'ala ya baka kai maka ba wani an gane to sai zama to su din na maruwata ne idan Allah ya basu ba sa son wani ya samu wannan ni'ima sai Allah ya jarabe su da lalacewan wannan abinci sai kuma abin ya zo ya shafi al'umma har zuwa yau na'am walau la hawa'u da ba dan hawa'u ba lam takun unsa zawjaha dahar da mace bata yaudari mijinta ba tsawon zamani da ba dan hawa'u ba da mace bata yaudari mijinta ba to wannan hadisi ba yana nufin cewa hawa'u ba yaudariya bane a'a abinda hadisi ke nufi ita hawa'u lokacin da shaidan ya zo yana ainihin kawata musu cin wannan itaciya shaidan ya fara ya fara tattaunawa da hawa'u kuma ya samu nasara kanta da ya samu nasara kanta ita ta ɗauka alkhairi ne ake nuna musu a iya tunaninta shaidan yana musu nasiha ne yana gaya musu alkhairi sai ta karɓi wannan shawara na shaidan ita kuma sai ta samu annabi adam ta gamsar da shi akan cewa su ci wannan itaciya cin wannan itaciya zai amfana da su an gano wani ko to shi ne abin da ya faru wato shaidan ne ya kawata mata ita kuma ta zo ta gamsu ta kawata ma annabi adam annabi adam ya ci to da ba don wannan abin ba da wata mace ba za ta ha'inci mijinta ba an gane hmm. to wannan abin da ta aikata sai ya zamanto sai ya zamanto a jinin yan adam sai to mace za ta iya cewa zan je unguwa sai ta biya wani waje ko za ta iya cewa zan yi kaza sai ta yi sabanin shi an gane wani ko to wannan maganar kiyana da ake nufi shine irin wannan ba wai kiyana na na zina ba larabawa sukan kira zina kiyana saboda mace wato miji ya aure ta wato da ya riga ya aure ta a matsayin sun zama daya ita kuma sai ta je ta yaudare shi ka je ka yarda da wani namijin har ka yi zina larabawa suna kiran wannan khiyana to ba shi ake nufi a nan ba ana nufin abin da ya faru tsakanin annabi adam da hawa'u tare da iblis hmm. wanda shi iblis ya fara kokari ne ya janyo hankalin matar da ya gamsar da ita ita kuma sai ta je ta tattauna da mijinta ta gamsar da shi to wannan ne abin da ake nufi hmm. an gane wannan ko hmm. eh ne abin da ibn hajar al-asqalani ya kawo cikin fatawul bari cewa annaha qabilat ma zayyana laha iblis hatta zayyana li adam ita ta amshi abinda iblis ya kawata ta dauka daidai ne ita ma ta je ta kawata shi ga annabi adam alayhi salam eh <coughs> babun dufana min sayyid babun dufana na daga cikin ambaliyar ruwa yuqalu lil mawdin kathir dufanu ana cewa ga mutuwa mai yawa mutuwa in yi yawa ana kira shi tufana al-ummal al-humnani wato sigarar la'am kwarkwata alani wato sun yi kama da wato irin kwarkwata na ɗan ƙananan kwarkwata haƙiƙun haƙƙun ai haƙiƙun ai na tabbas suke da kullum man dima fakar suke da fiye eh, ne wallan ma suke da fi aidihim ai duk wanda ya nadama hakika ana cewa suke da fiye da larabawa suna cewa fulanin suke da fiye idan ya yi na nadama akan abin da ya aikata eh. babu hadisul khidir ma Musa alaihi salam babu hadisi labarin khadir tare da annabi Musa alaihi salam حدثنا عمرو بن محمد حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب عن رسول ابن شهاب الزهري ana ubaidullah bin abdullah akhbarahu an ibn lalle ubaidullah dan abdullah ya bashi labari daga ibn abbas annahu tamara huwa wal hurr bin qais lalle yayi jayayya shi da al hurr bin qais al fazari shi sahibi musa eh game da wannan abokin annabi wato ma'ana ma abokin musa din mutumin annabi musa wannan ah. mutumin annabi musa din wanda Allah ta'ala ya tura annabi Musa zuwa gare shi قال ابن عباس هو خبير musa ya ce wannan sahibu Musa din nan shi ne Khadir in ji Ibn Abbas ko qala Ibn Abbas mai Ibn Abbas yace abokin Annabi Musa din nan bi ma'ana wanda aka tura Annabi Musa zuwa gare shi sunan shi Khadir kamar rabihi ma ubay ibn ka'ab sai ubay ibn ka'ab sai ya wuce wajen su fara'ahu ibn abbas fa qala sai abdullahi ibn abbas sai ya kira shi sai ya ce masa inni tamaraitu ana wa sahibi hadha lalle nayi jayayya da ni da abokina wannan fi sahibi musa alladhi sa'ala sabila ila luqiyihi game da wannan mutumin annabi musa wanda annabi musa ya roki hanya zuwa ga haduwa da shi annabi musa ya roki Allah ya ba shi dama ya je ya haɗu da shi don ya fa'idanci da iliminsa hal sami da rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kuru sha'ana shin ka ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana ambatar sha'aninsa qala na'am sami da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yace eh na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana ambatar sha'anin wannan mutumin يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل منذ صلى الله عليه وسلم أنا نم annabi Musa yana cikin wasu jama'a daga cikin bani Isra'il ja'ahu rajulun faqal sai wani mutum ya zo masa sai ce masa hal ta'lamu ahadan a'lamu mink shin ko ka san wani mutum wanda yake ka ilimi annabi Musa yana cikin karatu yana cikin wa'azi cikin taron jama'a kawai sai wani mutum ya bullo yayi tambaya cewa ya Musa shin ka sani a duniyar nan yanzu akwai wani mutum wanda yake ka ilimi eh, me za ka ce in kai ne misalin annabi Musa tsakani da Allah me zaka ce saboda a wannan lokacin gaba ɗaya shi ne fa annabi shi ne manzo wanda aka turo sai kuma kai tambaya wai a duniya yanzu akwai wanda ya fika ilimi kaga dole ne ka ce a'a to annabi Musa sai wannan mutumin ya tambaye shi shin a duniya yanzu akwai wanda ya fika ilimi na'am qala la yake gaskiya ni ban san wanda ya fi ni ilimi ba fa auha Allahu ila Musa sai Allah subhanahu Ta'ala sai yayi wahayi zuwa ga annabi Musa bala abduna khadiru yace a'a akwai wanda ya fika akwai bawo mu mai suna Kabir ya fika ilimi fasa ala Musa sabila ilai annabi Musa bai kasa a gwiwa ba ji an ce Musa Kabir ya fi shi ilimi sai ya roki Allah to yaya za a yi in samu saduwa da shi ta wani hanya zan samu saduwa da shi domin in ƙari da iliminsa kaga a koda yaushe in kana ganin kana da karatu sai ka ji labari ga wani mutum wanda ya nannan ka karatu kuma yana kan hanya to ya zama to wajibi ka je ka fa'idanci da shi to shi yasa annabi Musa alaihi salam yana jin an ce ga wanda ya bi shi nan take sai ya roki Allah ya gaya masa yaya zai iya samu haduwa da shi an gane wannan ko hmm. eh wa ju'ila lahu al-hutu aya to sai aka sanya mai kifi ya zama aya wakila lahu Allah ya ce to kai ta tafiya waje kaza wato ka sanya kifi a cikin kwando idan wannan kifin ya ya subuce daga cikin kwandon nan to duk inda kifin ya bi ka bi wannan wajen za ka samu gamuwa da wannan bawan Allah da ya fika ilimi wakila lahu idza faqadta al-huta sai aka ce masa idan ka rasa wannan kifin farje fa innaka satalqa to ka koma da sannu za ka gamu da wannan bawan Allah da na faɗa kuma da yayi annabi Musa zai dauki kifi ya sa a cikin kwando kuma kifin nan matacce ne shi to da zaran ya nemi wannan kifi ya rasa to ya san cewa fa nan ne wajen da zai gamu da wannan malamin fa ya yatba'u athar al-hut fil to sai kasance annabi Musa yana ta bibiyan wato lokacin da kifin nan ya sukuce an gane ko sai annabi Musa ya tambayi ainihin abokin tafiyansa Yushau cewa da muke cikin tafiyan nan ba ni na manta da kibi kuma ni babu abin da ya mantar da ni shi face shedan shedan ya sa ban tuna ba makare li Musa fatahu sai Musa ya ce wa yaransa fatahu da Musa fatahu eh. sai annabi Musa sai yaron shi ya ce masa wato yin shau ara aita iz awaina ila sakrati fa inni na shin baka gani ba lokacin da muka tattaro kanmu zuwa ga wannan falalar dutse ni fa na manta da kifi wa ma ansani illa shaytanu an azkura eh babu abin da ya mantar da ni shi face shedan shedan ne ya mantar da ni ban tuna ba misali wa qala musa zalika ma kunna nabbi to shine sai ke cewa ai kifin ya sulale daga cikin kwando ya gudu shi wannan yaro yake gaya wa annabi Musa kifin ya sulale daga cikin kogo ya shiga cikin ruwa to sai annabi Musa ce to ai zalika ma kunna nabi ai wannan shine abin da muka kasance muna nema dama Allah ya ce mu duk sanda naga wannan kifi ya rayu ya murmure kifi ne matacce in har ya rayu ya murmure ya fita daga cikin kogo ya fada cikin ruwa to duk inda ya dimfara mu dimfarin nan wajen nan zamu gamu da ainihin wannan malami din fartadda ala ma qasasa sai suka bibiya suka bibiye sawunsu suna masu bibiyan wannan tsuntsu a wannan kifi an gane ko suka koma suka koma kan sawunsu faltar da ala asari ma sai suka koma akan sawunsu kasasa suna bibiyan inda za su ga wannan kifin فوجد خدرا فكان من شأنهم الذي قص الله في كتابه sai suka samu خدرا كان أشي سونا شي خدر duk da ake wannan ba shi ne sunan shi na hakika ba an gano wannan ko wannan lakabi ne nashi amma malamai sun yi saɓani game da sunan shi za mu tattauna akan shi nan gaba fakana min sha'ani bima allazi qasallahu fi kitabi sai kasance sha'anin su sha'anin annabi Musa alaihi salam da Kabir wato shine abin da Allah ya ba mu labari a cikin littafin sa eh حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن نيران قال أخبرني سعيد بن جبير sa'id bin jubair التابعي tabii ya bani labari قلت لابن عباس يجي abbas yace sai na ce ga abdullahi dan abbas inna nawfan al-bakali yaz'umu anna musa sahibu نوفن khidir al wani malami ne babban malami ne kuma tabi'i ne mutumin kirki Naufan al yana rayawa cewa lalle musa sahib al musa mutumin kabir. laisa huwa Musa bani Isra'il ba shi bane annabi Musa na bani Isra'il kuma fahimta ai shi Nawfal al-Bakari tabi'i ne shi kuma malami ne sosai yana raya Musa din nan mutumin kadir. alayhi salam ba shi bane Musa na bani Isra'il din nan ji shi Nawfal ma huwa Musa akan yace wannan Musa wani Musa ne daban ba wancan bane fa qala kadhaba aduwullah to nan take Abdullahi bin Abbas ya ji haushi yace kadhaba aduwullah makiyin Allah ya yi ƙarya na matan gani mm. shin naufal ɗin na makiyin Allah ne mutumin kirki ne mm. babban malami ne daga cikin malamai na tabi'ai mm. kama ga abdullahi bin abbas ya yi fushi ya ce kaza ba zuwullah makiyin Allah ya yi ƙarya na fatan gane wannan to yanzu maganar da abdullahi bin abbas ya faɗa daidai ne ba daidai ba ne an gane to amma menene wannan malamai suna ce masa wato wannan a wannan abin da din yayi haka ne difa'an al-ghadabu eh. difa'an an dinillah eh. al-ghadabu difa'an an dinillah hmm. wato wannan fushi ne wajen kariya ga addinin Allah hmm. wani lokaci idan mutum ya ga an faɗa abu ba daidai ba hankali shi yakan tashi hmm. an gani sai ga wani lokaci ya fita hayyacin shi ya faɗi wasu magana masu zafi to wannan maganar da ya faɗa in dai ya faɗa tsakanin shi da Allah ne wannan fushin da ya yi ya fita hayyacinsa an gane ko har ya faɗi magana wanda ba daidai ba Allah ya gafarta mishi kun gane wannan wannan magana da ya faɗa da ya kira su makiyin Allah ai ba makiyin Allah bane shi shi naufal din da mutumin kirki ne malami ne shi amma Abdullahi bin Abbas ya duba yaya zai faɗi wannan magana ai wannan Musa sahibul khidir shi ne dai Musa na bani Isra'ila amma ya buɗe baki ya ce ai ba shi bane ga wani dalili to bai san san da ce kaza ba duhun lai ba a gani to irin wannan ya sha faruwa daga ainihin manya-manyan sahabbai su faɗi irin wayannan maganganu ga na ƙasa da su ko na sama da su a gani to wannan abin da suka faɗa wato sun faɗe su ne ba a cikin hayyacinsu ba Allah zai gafarta musu Allah yana gafarta ma al'ummansa wato kuskure da kuma abin da aka tilasta ma al'umma kan shi ko mantuwa idan mutum ya yi kuskure ko ya manta ko aka tilasta mai kan abu an gafarta masa an gani hmm. saboda manzo sa sanna cewa inna allaha jawaza an ummati alqata wan nisyan wa ko alai. lalle Allah ya gafarta ma al'umma kuskure da mantuwa da kuma abin da aka tilasta ma al'umma a gare shi hakanan ai akwai hadisin samura lokacin da Umar ya aike shi radiyallahu anhu ya je ya karɓo jizya da umar ya ce shi ya je ya karɓo jizya sai samura sai su kafiran suka ce masa babu kuɗi amma dai akwai giya babu kuɗi amma akwai giya sai samura ya karɓi giyan da ya karɓi giyan sai dai siyar da giyan da ya siyar da giyan sai ya dawo da kuɗin zuwa wajen umar ɗan khattab radiyallahu anhu da ya ba umar labarin abin da ya faru to umar bai san san da ya ce la'anar lahu samura allah ya tsine ma samura allah ta'ala ya haramta giya shi ya je ya karɓo giya ya siyar ya ci kuɗin umar ya ce la'an lahu to kuma samura ɗin na mutumin kirki ne sahabu manzo allah ne na ba gane to wannan abin da umar ya faɗa radiyallahu anhu algadabu ne difa'an an dinillah annabi musa alaihi salam lokacin da ya dawo daga ainihin ganawa da ubangiji a can tori sina ya zo ya tarar da bani isra'il sun koma bautar nan maraki hankalin ya tashi ai bai san san da ya kama gemun dan uwan shi ya ja ba sai kenan sannan kuma na biyu annabi Musa bai san san da ya gefar da taura ba an gano wannan ko wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya gefar da allan taura littafin Allah kama a ce mutum ya yi fushi ya jefar da alkur'ani an gane ko to annabi musa ya jefar da attaura kaga inda gangan ne mutum ya jefar da attaura ai za ce ya yarda amma idan mutum wato ya fita hayyacin shi ne wani abu ne ya gani wanda ya tayar mai da hankali bai san san da yi wannan ba Allah ya gafarta mishi kun gane wannan hayi to ire-iren wayannan suna da yawa irin wannan abu na abdullahi bin abbas kaza ba adu ne yana da yawa to wannan baya nuna cewa wancan daukar din a makiyin Allah ne sannan magana abdullahi bin abbas da ya faɗa fushi yayi saboda kariya ga addinin Allah Allah ya yabe shi a gari duk sanda mutum ya yi fushi wajen kariya ga addinin Allah zai samu lada sannan kuma Allah zai gafarta mai kuskuren da ya yi na'am A duk بن كعب عن النبي صلى sallallahu alaihi wasallam to yanzu abdullahi bin abbas ya karyata naufal naufal ya yi ishtihadi ya yi kuskure yana da lada daya ina fatan gane wannan to sai abdullahi bin abbas zai ba mu tarihi cikakken tarihin wannan musa musa sahibu kabir din sai ce haddazana ubayy bin ka'ab an nabi sallallahu alaihi wasallam na'am anna musa qama khadiban fi bani isra'il lalle annabi musa alaihi salam ya miƙe yana mai hudu ba cikin bani isra'ila wasu ila ayyun nasi alam sai aka tambaye shi aka ce ya musa a cikin mutanen duniya yanzu wa fi ilimi ne fa qala ana sai ce ni ne na fi kowa ilimi a duniya fa ataballahu alaihi id lam yurda al ilma ilai Allah ta'ala sai ya zargi annabi Musa saboda bai mayar da ilimi zuwa ga Allah ba abin da ya kamata ya ce ya ce wanda Allah kaɗai ya san wanda ya fi ilimi ya ce kawai Allahu a'lam Musa ya يقول ce Allahu اعلم sai ce ni ne a gane sai Allah ta'ala ya zarge shi me yasa zaka faɗi hakan fa qala lahu bala li abdun bi majma' al bahrain sallallahu a'a ni ina da wani bawa a can mahadan te mahadan teku guda biyu huwa alau min eh can mahadan teku an ce tekun farisa da tekun rum mahadan tekun farisa da rum wanda ce mahada ne wani teku ne a can sham ko suka ce a mahaɗan wani teku ne a can afirka malamai sun tattauna to yace bala li abdul bi majma'il bahrain ni ina da wani bawa a mahaɗan teku biyu huwa a'lamu minka ya fi ka ilimi qala ayran yace ya ubangiji wa man libi to yaya zan yin samu haduwa da shi an gane hmm. shi mai ilimi ko da yaushe ɗalibin ilimi in ya dace ga wani babban malami burin shi yaya za mu yi mu haɗin fa'idantu eh warma ma qalu sufyan ay rabbi wa kayfa li bi to da yawa sufyan ya ce ya ubangiji yaya za a yi in haɗu da shi qala ta'khudhu hutan fataj'aluhu fi miktalin sai annabi yace a sai Allah ya ce masa ka karba ne wato ka ɗauki kifi ka sanya shi a cikin wani kwando haisu ma faqatta huta fa huwa samma duk inda ka rasa wannan kifi to nan ne wannan bawa yake wanda na ce ya fi ka ilimi wa rubama qala fa huwa samma wato da yawa yakan ce fa huwa samma a gani nan can fa huwa samma ya sa ha'u sakat hmm. wa kala hutan faja'alahu fi miktalin sai shi annabi Musa alaihi salam sai ya dauki kifi ya sa shi a cikin kwando ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون sannan sai tafi da shi da ainihin wannan wannan yaron shi yusha bin nun hatta idza atiya sakhrata wada'a ru'usahuma farqa da Musa har da suka je ainihin itaciya a suka je wajen falalan dutse da suka je wato sai suka aje kansu akan wannan dutse farqa da Musa sai annabi Musa alaihi salam sai bacci ya ɗauke shi wa qaraba al-hutu fa kharaja fasaqad fil bahr wato bacci na dauke shi sai kibin na ya girgiza kibin nan kawai sai ya girgiza kawai sai ya girgiza kawai sai ya fito sai ya fada cikin teku kifi ne ce ba amma sai kifin nan kawai sai Allah ya sa mishi rai sai kifin nan ya fito kawai sai ya fada cikin teku wata kaza sabila fil bahari saraba sai ya riki hanyarsa a cikin teku yadda ta san underground karkashin kawan gida na ƙarƙashin ƙasa. shine sarfa yadda kasan gida na karkashin kasa yana ta nutsewa cikin teku fa amsaka Allahu an huti jiryatal ma'i sai Allah ya rike ma kifi gudun ruwa fa sara mithla tsaqi sai yana ta tafiya misalin a karkashin kasa kuma kana tafiya duk kasa kana ta nutsewa fa qala hakaza mithla tsaqi yace haka nan misalin kaman kaman gidan kasa wanda mm. la ni baƙi baqiyatu lailatihima wa yusrafu suna ta tafiya tsawon daransu tsawon daransu da kuma tsaron yinin suna ta tafiya hatta idza kana min al-gadi har sai da ya kasance gari suna ta tafiya qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba sai annabi Musa ya ce ma yaron shi Yusha'u cewa ka zo mana da abincin mu laqad laqina nasaban min safarina hadha hmm. hakika mun gabu da wahala a cikin wannan tafiya tamu ka kawo mana abinci to shine malamai ke cewa a idan mutum yana neman ilimi dole ne dama ya sha wahala an gano wannan annabi musa alaihi salam ya je neman ilimi ku duba shi da kanshi ya ce mun gamu da wahala cikin tafiyan kada ka yi tunani mutum neman ilimi kawai mutum zai zo ne kawai cikin kwanciyar hankali yana kwanciyar ilimi ya zo masa dole sai ka yi gwagwarmaya annabin allah wanda allah ya fi san shi fiye da kowa ya yi gwagwarmaya kafin ya samu ilimi to kai me zaka ce ko manzan Allah ma lokacin da mala'ika ya zo masa da ya ce masa ya yi karatu ce da iya ba ai matse shi ya yi ya matse shi sosai har manzan Allah ya ji ainihin iskan mutuwa saboda tsananin matsa ce yi karatu ce ma ana bikari ni ba iya karatu ba ya ƙara matse shi sai da ya matse shi ta uku dan a nuna mana in za ka samu karatu sai ka yi gwagwarmaya ba a samun karatu haka nan kawai kana kwanci an gane wannan ko yawwa walam yajid musa nasaba hatta jawaza haitu amarahu Allah eh annabi Musa bai ji wahala ba har sai da ya ƙetare wurin da Allah ya umurce shi dinnan qalahu fatahu sai yaron shi yace ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al yace ba gani ba lokacin da muka tattaro zuwa ga wannan balalan dutse ni na manta ma da kifin nan wa ma ansani illa shaytanu an azkura babu abin da ya mantar da ni shi kaga kaga kiranan da muka saba da shi wa ma an hu eh. ko to eh. wa ma an sani hi eh. wa ma an hu babu abin da ya mantar da ni shi ba ce dan shi ya mantar da ni har ban iya tunawa ba wadda kada sabilahu fil bahri ajaba sai kifin nan ya kama hanyar sa cikin teku abin mamaki hmm. ga kifi matacce ga shi ya rayu yana ta gudu a cikin teku hmm. yadda ka san babu abin da zai rike shi wa kana lil huti saraban kifin ya zamanto yana ta gudu a ƙarƙashin ƙasa walahu ma ajaba su kuma suna ta mamaki da annabi Musa da Yushau suna mamakin yadda mataccen kifi zai zo ya rayu har ya zo yana gudu Allahu Musa zalika ma kunna nabi sai annabi Musa alaihi salam sai ce zalika ma kunna nabi wannan shine abin da muke nema dama dama Allah ya gaya mu duk inda na ga wannan kifi ya fita daga cikin kwando ya shiga ruwa to nan ne za mu bi nan ne za mu gabu da wannan malamin mai ilimi wartadda ala asarihi ma qasasa sun ka juya ƙasasa suna bibiya ala asari a kan sawunsu. sun koma kan sawun suna bibiya Raja a ya a asarahuma sun koma suna ta bibiyan sawunsu. su ta haya ila sakhra har ya zamanto sun kai zuwa ga falalar dutse fa iza rajulun musajjan bi thawbin sai ga wani mutum ya lulluɓa da wani koren tufafi an ce wannan tufafin da ya lulluɓa da shi kore shi ne dalilin da ya za ka sami suna khadir saboda ya lulluɓa kanshi da koren tufafi a gani ta sallama musa farar da alai sai annabi musa ya sallama sai shi wannan khadir din alai salam sai ya mayar da sallama faƙala wa an na bi arzika salam yaya aka yi har ka san sallama a ƙasarka shi na mamaki ya aka yi annabi musa ma ya san sallama dan shi bai san kowa ya Musa ba sai yaya kai bawan Allah ya kai ka san sallama da aka zo ka mun abin ya bashi mamaki kwarai da gaske wala ana Musa sai to aini ne annabi Musa alaihi salam an gane wannan ko wala Musa bani Isra'il ce Musa na bani Isra'il kai ne wala na'am ce eh ni ne ataituka li min mimma eh. ulimta rushida na zo wajen ka ne dan ka karantar da ni shari'a daga abin da aka sanar da kai Eh, annabi Musa ya fi kidir daraja nesa ba kusa ba annabi Musa na daga cikin ulul azum min rusul yana daga cikin rasulan ila bani Isra'il amma duk da haka Allah ta'ala ce je ka fa'idantu da kidir an gari to malamai sun yi istinbadi da wannan ka ce duk zurfin ilimin malami kana iya samun ɗalibin da kana karatu yana karatu wajenka ya fi ka sanin wani fanni kada ka yi ƙasa a gwiwa wajen fa'idantuwa da shi zai iya yiwa ka san kowane fanni na ilimi shi kuma ɗalibin ya san wani fanni ɗaya ya goge fiye da kai a wannan fannin to ina ganin ba laifi ba ne don ka fa'idantu da wannan ɗalibin kuma wannan ɗalibin don ya karantar da kai wannan fannin ba ya nuna ya fi ka ilimi ba ne a gari shi yana da ilimi ɗaya eh, ga tana da ilimi casa'in da tara yaya so haka zai iya yiwa yanzu zai yi wa yanzu malami yana karatu yanzu wani ɗalibi ya fi shi fahimtar wani hadisi daga cikin hadisin da malamin ke bayani wannan bayanu na ɗalibin ya fi malam bane a dungule a wannan wannan hadisin ne ɗalibin Allah ya bashi fahimta fiye da malamin ku fahimta ai da saboda ana iya samun haka annabi Musa ya fi daraja ya fi ilimi amma akwai wani fanni na ilimi wanda Allah ya ce ya je koya wajen kidir hmm. an gane ku hmm. yawwa qala ya musa inni ala ilmin min ilmi llahi allamani allah yace ya kai musa ni ina kan wani ilimi daga daga ilimin Allah wanda Allah ya sanar da ni shi la ta'lamuhu wa anta ala ilmin wanda kai baka san shi ba ilimi ne wanda Allah ya sanar da ni kai baka sani ba ya Musa wa anta ala ilmin min ilmi lahi allamaka hullahu la a'lamu kuma kai kana kan wani ilimi daga cikin ilimin Allah wanda Allah ya sanar da kai wanda ni ban san shi ba to sai su bayan ka ce to wannan ya nuna annabi Musa ya san ilimin zahiri shi kuma Khadir ya san ilimin baɗi shi Khadir daga nan ne su bayan ka samu zubancin su hmm. annabi Musa kuma shine wanda masu ilimin zahiri suka samu zahirin ilimin su hmm. na fatan gano wannan hmm. kuma suka ce Khadir waliyin Allah ne annabi Musa annabin Allah ne sai suka yi badi da wannan wali yana iya fin annabin Allah daraja shi ne ibn ajar al-asqalani a cikin fatawar bari da duk mutumin da ya buɗe baki ya ce wali ya fi annabi daraja ya yi rita wannan aƙida ne na zanadika wane ne ma ya gaya muku cewa kadir wali ne wa ya gaya muku shi kadir wali ne shi za mu ji ƙarin bayani kadir annabi ne daga cikin annabawa hmm. na fatan gani saboda an ce wa wajada ne abdan min ibadina mm. atainahu rahmatan min indina mm. wa allamnahu min ladunna ilma ko mm. annabi Musa da da da, da yaransa wa da abdan min ibadina sun samu wani bawa daga cikin bayinmu atainahu rahmatan min indina mun ba shi rahama daga wajenmu ai mun ba shi wahayi daga wajenmu kuma wa allamna hu min ladunna ilma sai muka sanar da shi ilimi daga wajen mu a gani to sufaye suna cewa ilmun ladunni ilmun ladunni a wajen sufaye shine kawai kai ka ringa magana da Allah kai tsaye ka ringa magana da Allah kai tsaye babu ruwanka da sauraron wahayin wani kamar yanzu wali zai iya rayuwa zamanin manzan Allah babu ruwanci da manzan Allah kawai in yana so ya samu wani bayani na ilimi kawai shi da Allah za su yi magana babu ruwan shi da karanta wani wani Qur'ani ko wani abu Shi ne ilmul ladunni a wajen sufayi to duk wanda ya yarda cewa akwai wani ilmul ladunni irin wannan ilimin wanda manzon Allah yana rayu kai ka wadatu daga wahayi manzon Allah kai ma kana magana ne da ubangiji kai tsaye na fatan gani hmm. shine malaman tauhidi suka duk mutumin da yake cewa shi ya wadatu daga manzon Allah yana samun wahayi ne kai tsaye daga wajen Allah ba ta hanyar manzan Allah ba wannan kafiri ne shi an gani baye sun raɓe sun raɓe ƙarƙashin hijir sun gina wasu irin kurakurai masu yawa wasu irin akidu miyagu suka gina wanda wannan akidu za su lalata ma addini ne gaba ɗaya an gane ku to za mu ji ƙarin bayani sosai kan maganan annabi hijir din nan na'am qala hal attabiuk to sai annabi Musa ya ce masa shin ko zan bi ka qala innaka lan tastadiya ma sabara hal attabi'uka an an tu'allimani mimma ullimta rushda shin zan bi ka ko za ka koya min shiriya daga abin da Allah ya sanar da kai me ya kala me qala innaka lan tastadi'a ma iya sabara yace lalle kai fa ba za ka iya yin hakuri tare da ni ba wa kai ba yana tafiya da kai mm. ba za ka iya yin hakuri da ni ba ballan za ka yi karatun wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi kubra ta yaya za ka yi hakuri akan abin da baka cewaye shi da sani ba abin da mutum ya sani shi zai iya yin hakuri akan shi abin da baka san shi ba za ka yi hakuri akan shi ba ila qawlihi imra ha inda yake cewa laqad jita shay'an imra hmm. ka zo da abu wanda yake mai muni mai girma hmm. to wan da lokaci ya ban talaka an nan za ta shi hmm. yawa yayi na kai matsaya nan ku matashin karshe ka daga baya ce ma fa'altu wa an amuri ba eh duka ga shi da ayi wa alaikum assalam eh to shi sace shi da kamar alama sun ajiye shi ne kamar alama akwai abinci a cikin kwando din shi kifin alama ne cewa in suka ga kifin ya sabule ya gudu to alama ne cewa ba sun kai wajen malamin eh sai wanda Allah ya fati na gada ana. eh na kalli kina ne tsune na hada na sabar eh abincin da wani yi daban ne shi ke sannan ba alaikum salam eh abin da ya shafi mantuwa wato asali duk wani abin da ya shafi duk abu duniyar na gaba ɗaya Allah ne yake yin shi kama saboda ladabi ba a jingina mummunan abu galiban zuwa ga Allah sai a jingina zuwa ga shedan an gane wannan yau wato wannan in ka ce shedan ya mantar da ni baka yi kuskure ba saboda shedan yana kokari ya kawo mantuwa domin ya mantar da kai wani abu na ibada shi yana ganin ya cutar da kai shi yasa sai Allah ta'ala sai ya gafarta mana duk wani abu na mantuwa da muka yi a gane ku eh. sai dai yayi shi an mantar da ni shikenan to insha Allah za a zagaya neman taimako kamar yadda aka saba a taimaka fi sabilillah